Mustapha Mariyatu, shin wace irin sarrafawa kuke ma albasa? Akwai abubuwa da yawa da ake iya yi da albasa. Ana iya yanka ta ƙanana ƙanana. Akwai garinta. Shine ƙanana ƙananan yankan da za a shanya. In aka daka sai a ɗebe garin. To tsakin da ke saura shine muke kira lesa. Akwai garin albasa. Ana sarrafa ta don ta zama kayan ɗanɗano. Akwai haɗe-haɗen da muke yi da albasa wanda albasar ce muke gamawa da wasu yazuzzuka don maye gurbin magi. Kenan shine maginmu na ainihi. A cikin sarrafe-sarrafen da kuke ma albasa wanne yi kasuwa? To a kasuwa dai a halin yanzu hada hadan da muke yi da yazuzzukan da albasa shine aka fi bukata kuma da gabon albasar saboda mu muna yin shine da albasar da aka yanka kanana kanana aka shanya ta ta bushe ita ce muke yin gabu da ita ba bayan albasar ba da ake ɗebewa dan ayar ba shi bane mu muke yin mu da shi. So nawa kuke yin wannan sarrafe-sarrafen? Muna samar da kayayyakinmu ne a wata, musamman in lokacin albasar ne, sanda farashinta ya sauka. Wannan lokacin muke amfani da shi wajen sarrafa kayayyakinmu. Mu muna komai a gargajiyance ne, muna gayi tare da mata. Akwai matan da ke aiki ko da yaushe tare da mu, suna sarrafa muna kayayyaki, muna biyan su ne ga kowane sakon albasar da suka sarrafa. Ta hakan kuma suna samun abin biyan bukatunsu da na iyalinsu. Shin jama'a sun yaba da kayan naku? To godiya muke ga Allah don ana ganin kayayyakinmu ta hanyar kasar mu ta Nijar, musamman ta ɓangaren albasar da muke sarrafawa don ta zama kayan ɗanɗano. Mun samu tukuici da yawa saboda hakan, don har yanzu akwai ƙasashen da basu san da ana iya sarrafa albasar ba don ta zama kayan ɗanɗano. Ko a kasar Nijar ma akwai waɗanda basu sani ba. Shi wannan kayan ɗanɗanon kwamfutur yaya ne ake iya amfani da shi? To kayan ɗanɗano ana iya ce shi ne tare da buredi ko kuma kana iya nemo shinkafa in baka da buƙatar miya. Musamman wa yara yana kiyaye su da kamuwa da ciwon haƙura kuma tana tallafa musu cikin ginin jikinsu saboda a ciki muna sa lemun tsami don kiyaye abun ɗanɗano Ta haka ana iya ajiyar shi tsawon shekara biyu ko da babu firji.